wanda ni injiniya kabir ahmad abu bilal ke gabata da akan darussa daban-daban bisa tallafin nan uwa muhammad sani bello wannan kuma shine darasin mu na turanci karo na 89 a wannan hanya ta mu ta simple dictionary by sentence building with hausa translation za mu tashi da kalma ta 746 augment sentence the business augments his wealth fassara kasuwancin yana ƙara mishi dukiya so augmenting shine ƙara ma abu yawa wealth dukiya business shine kasuwanci kalma ta gaba aunt sentence she is our aunt fassara ita innar mu ce inna ta ce yar uba ko yar uwa kalma ta gaba austerity sentence the country is in austerity fassara kasar tana cikin halin rashin daɗin rayuwa so country ta je ƙasa austerity shine wani lokaci da rayuwa ta ɗan kuntata kalma ta ba authentic sentence the information is authentic fassara labarin na gaskiya ne information labari authentic abu da yake na gaskiya kalma ta ba authenticates sentence the currency is authenticated fassara an tabbatar da cewa kuɗin na gaskiya ne currency shine kuɗi na ƙasa takardu da kwandala ya duka authenticate kuma shine tabbatarwa kalma ta gaba author sentence the man is a well-known author fassara mutumin sanannen marubuci ne man mutum kenan yawanci namiji well-known sananne author kuma shine marubuci kalma ta gaba author is sentence the woman is a well-known authoress fassara matar sananniyar marubuciya ce woman mace well-known sananni ko sananniya authoress kuma marubuciya amma mace kalma ta gaba authoritarian sentence they run authoritarian rule fasara suna gudanar da mulkin kama karya run anan shine gudanarwa authoritarian shine mulki na kama karya rule kuma shine mulki din kenan kalma ta gaba authoritative sentence he is very authoritative fasara shi mutum ne mai yawan nuna isa authoritative wanda ke nuna ya isa kalma ta gaba kuma ta ƙarshe authority sentence na farko the authorities are aware the authorities are doing well fasara masu mulkin suna kokari so authorities anan masu mulki kenan doing well kuma shine yin kokari sentence na biyu the authority is aware about the problem fasara gwamnatin tana sane da matsalar so authority anan hukuma kenan gwamnati aware wanda ya sani problem kuma matsala kalma sentence na gaba i have the authority to do the work fassara ina da ikon yin aikin sunan authority shine iko ko damar yin wani abu work kuma shine aikin sentence na ƙarshe he is an authority in engineering fasara shi babban masani ne akan ilimin ƙere-ƙere so authority a wani bangare shine babban masani a wannan bangaren engineering kuma shine ilimi na ƙere-ƙere